Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Uh, to, ba abin da zan ce sai dan ce na gode wa Allah subhanahu wa ta'ala uh, bisa wannan jarabawa da ya ɗoro min. Mm, domin jarabawa abu ne wanda yake gwada ƙarfin imanin bawa. kaman Allah baya jaraba ka, kai kanka ka ji tsoro. To, fatana shine Ubangiji Allah ya sa in ci wannan jarabawa. Hmm, ba kuɗi. <laughs> Babu mota. Babu komai. Amma akwai imani da Allah, akwai imani da ƙaddara. Kuma na gode wa Allah haka. Na san cewa idan na ci wannan jarabawa insha'Allah, Allahu wata ɗaukaka ce take zuwa ci gaba a baya. Idan ma na jawo shi cewa an min jaraba wani iri idan na fita ko na leƙa na ga wasu mutane da ikon tashi ma ba su samu wani yana da billions yana so a bashi irin lafiya irin nawa ko irin na wani a ƙwace duka kuɗin shi Allah ba bashi ba a kuɗin nan amma ba dama ya tashi ya tafi saboda haka na gode wa Allah dama yana daga cikin abubuwan da sharuɗai ne na imani hmm, an tumina billahi wa mala'ika kanti yi wa kutubi wari sulhi waleu mil akhri watunan alƙadar kwarai wa sharihi tunagoji wa Allah. Sannan kuma waɗanda suka taimaka min in kind and in cash, eh, to baku yi damfad ɗin faɗa ba amma ni. ba na ɓoye alkhairi mutum a ah, sarki Ali Nuhu na gode Allah ya saka alkhairi Adam Ezango thank you very much uh, suna nan da dama Hadiza Gabon thank you very much Lilin Baba honestly um, I cannot even, words cannot express uh, my feelings over what he did. Isaac al Khairi, wanda suka yi niyya da wanda suka min addu'a Ubangiji Allah ya al Khairi, Allah ya kamara mana lafiya, Allah ya samu gama lafiya, Allah kuma ya shirye mu shiri na addinin Musulunci. Allah ya zauna da mu lafiya, ya da ƙasar mu Najeriya lafiya. Allah ya ba shugabannin mu ikon yin adalci a gare mu. Na gode, na gode, na gode. Allah ya saka da alkhairi. Dukkanin waɗanda suka kira ni da waɗanda suke kani da waɗanda ba sa kani da waɗanda suka messages na addu'o'i shi ma sadaka ne Ubangiji Allah ya saka da alkhairi. Allah Ubangiji ya rufa asiri Allah ya taimake mu baki ɗaya Allah ya samu gama da duniya lafiya Allah kuma ya ba ikon cin jarabawar shi na gode sosai Da ƙarshe dai suna na Bello Muhammad Bello General BNB na gode duk da cewa we have you know had opportunities a baya can motoci mun hau kala kala kala kala kala kala. To ko babu yanzu ko akwai Laita lai mun gode Allah jarabawa ne ya yi mana bature sai ya ce opportunity come but once amma a tafiya irin na ilahiya irin na Allah shine zai baka ya ƙwace ya ƙara maka ya ƙwace ya sake ƙara maka fiye da yadda ya baka to na fi yadda da na Allah saboda na san cewa insha Allah I'm going to bounce back we're going to bounce back dukkanmu insha Allah ba wanda zai walakanta ubangiji Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka da alkhairi Allah ya rufa asiri na gode muku sosai na gode na gode na kuma ƙara godiya sosai sosai da sosai Thank you very mm-hmm. much.